sa ta abubuwa mai daɗin sakwara mai daɗin kuskus <laughs> amarya ba ke laifi ki ko kin fasa tibin bango na fasa tibin bango imana To ai eh, ba laifi ba ne. An ka rage mu matsayi. Na ɗauka ma za ka ce kana kashe ɗan masu gida. A'a a ya haka a kashe ɗan masu gida kwa a lafiya. Kar a yi ƙarya ai ko ba haka ba. Mm. Shi sa dai na faɗi tibin a sai wata. <laughs> Tom alhamdulillah. Na gode wa Allah da Allah ya nuna mu wannan rana. yau ga ka a matsayin angona ni kuma a matsayin matarka alhamdulillah kuma na ji daɗi yadda kake gaya min a waje shi na zo na da haka baka min ƙarya ba to me amfanin ƙarya a rayuwa ai ba ta da fa'ida kai da za ka yi zama na dindindin da matar kan kai mata ƙarya kuma ya gari yawa ya to yanzu ya matsayin soyayya ta ba to banda abinki ne zai taɓa soyayya soyayya tana nan ɗari bisa ɗari ba ki da ƙwarzani ko ɗaya a cikinta to ita fa ita ma uwar na ne mata soyayya ta ɗari bisa ɗari ina godiya ga Allah da Allah ya kai kika fahimci haka fata na ku zauna lafiya tare da ke da abokin zaman ki yanzu in tambaye ki a gidanku mm. kina da uwa da uba ƙanni yayi ƙawaye a cikin soyayya ba so gaba ɗaya ina so wa kike wa soyayya uku kike wani bakwai kike wani ashirin kike wani sha tara amma kowanne da kalas da nake mishi da alhamdulillah ala zalika mm. kowa akwai irin kalasan da kake masa so abin da nake so kowa ya fahimta kenan san da nake miki ɗari bisa ɗari ne san da nake matata ɗari bisa ɗari ne san da nake mahaifiyata na musamman ne ɗari bisa ɗari in ana dubu bisa dubu ina so soyar wani ba ta hana ta wani alaƙar zamana da ke shine zai sanya idan kin ci gaba da kiyayewa alaƙar soyayya ke ɗarin nan da nake miki ta zamanta inda take idan kika gaza ba fata ake ba ta dawo casa'in da bakwai ba facirar ukun zan yin ɗora mata ba ita mata ta za ta ci gaba da lallaɓa an fahimce ni bari ma ba zan gaza ba sai dai in ƙara na fata kaka insha Allah <laughs> to yanzu dai zan fita me yake son miki da shi sai dai maganar magani magani na ya kusa ƙare karki damu maganar magani na sani wannan sirrinmu ne ni da ke na san baki da lafiya kuma ciwon kiwon na matsala ne ah, da ni da ke ya shafa bai shafi kowa ba da haka sirrinmu ne ni da ke babu wanda zai san wannan wannan yana cikin abin da na wajibta wa kaina kuma zan yi da haka sirrinmu ne da ni da ke zan ci gaba da da haka kar ki sake furtawa inda ya zama wajibi in ka miki abincin da zaki ci dole ne in samar da maganin da zai inganta lafiyarki shine kwanciyar hankali na da haka ba sai kin sake tunamin ba insha Allah za a tura shi gaskiya na ji daɗi sosai ka san ba ni da lafiya kuma ka karɓa a kai wa na alƙawarin za ka riƙe ni a haka kuma za ka ci gaba da kula da ni na ji daɗi sosai Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi. Amin, amin. Allah ya karo ƙaunoni ko. <laughs> Allah ya baka ikon kula da mu. To amin ya da shi ke na barin jin salama da uwarki sai kuma zuwa ko. Zai ka fito sai in komai na yi. Ki da wanke anan kin san halin ku ko ba haka ba. Na san dai tana iya kokari amma dai akalla ta kin taho din nan ba ta dan jiki shi na san ita ko ba hakan take ba amma dai ba damu. Na yi kake kin to sai na dawo. To Allah ya kiyaye. Masha Allah. Ya Allah ya tsare To alaikum. Na fito? <laughs> Eh. ta nan kuma? Exercise Kuma a falo a daki Ka girma ya kama. Shi <laughs> ji wani abin yake? Ya, mai gida. Amma burge ni gaskiya. na ji daɗi yadda na ganki cikin walwala da nishaɗi ba tare da kin ɗaga kanki hankali ba duk da tun kafin lokacin dama na ga kina ta ƙoƙari. To abinda Allah ya ce kai ka isa ka jara shi. <laughs> Gaskiya ne dama yanzu ƙoƙarin da nake ta ta yin ɗan samu na shiga gurin ki mai sallama da ke kafin fita. Ah, ai ba sai ka zo ba ai da amarya ta rago. A ah, kai ba komai. Ba komai. <laughs> Ai ke ma gurin ki na ma na taho to kin ga ai ba kuma sai ta rago ne ba ko ba haka ba. to alhamdulillah ni dai abu ne da nake dan ƙara kira abin da na faɗa miki tun a baya ban canja shi ba kuma ina fatan in kika bana haɗin kai za ki ci gaba da ganin hakan kamar yadda na ambata miki tun a fari insha Allah ai baka da damuwa a daure do Allah a daure a daure a haɗa kai ki ja girman ki ki mutunta kanki ita kuma ta miki biyayya sai ku ga an zauna lafiya lau ko ba kama sai kika komai ya tafi lafiya lau insha Allah ba tare da an samu matsala ba ni kuma ku ci gaba da min addu'a Allah bani kun yi adalci a ku ba da mu a ta kam da ki wajen Allah. <laughs> alaikum salam. Ah, ah. mm, su ta ango. Sannu shigo. Yawwa sannin ki. Ni da ina kokarin in je kuma in gaishe ah, ki. na tafiya. Ai shi yasa na ce wurin yanzu an gaida ke kin san ke sarauniya ce yanzu. <laughs> Ina Lafiya kala an tashi lafiya. Lafiya. To madalla. Ya jiki? To Allah ya ƙara sauki. Amin. To dama na zo in faɗa miki kin san mai mu Allah ya mashi arziki. Don haka ciwon ki da damun ki. To kadda yake koren baki daga zaran kin ga magani ya kusa ƙarewa to ki kora bayani don ya kawo miki don kar a samu matsala don kin san ciwon naki mai iya tafiya da ke ne. Kin ga sai a rasa rai wata rana gara a ce magani na nan wurin ki koyaushe kina sha da yake dai ya faɗa min ce wannan ciwon dama shi ya hana a auren da wuri da tuna an yi to amma kin san lalura da ya gaya min na ce to meye ne a ciki aikin san ciwon ya mace na ya mace ne na ce wallahi babu damuwa in danni ne tunda ai ciwon ba makala wani zaki ba ke dai ce dai zaki ji a jikinki wallahi baki da damuwa kake damu Allah dai ya baki lafiya yawwa kake damu ai in ba mai gidana ba wa zai kwasa kin san abinka da irin wannan lalura sai a yi ta zama gida. <laughs> To mai na shi mai tausayin al'umma ne, yana faɗa min na ce a'a ba za a yi haka ba, ni na amince a auro ki a kawo ki kakke damu. <laughs> Za mu yi zaman lafiya ba ni da ke. Kakke damu wannan kai ya dame ki ciwon ki wallahi sha Allah ko ni nan da kika gani in dai har magungunan ba masu tsada ba ne zan iya bayarwa a siyo miki. Dan da zai fita ma sai da ya ɗauko wasu 'yan kuɗaɗe ya bani. Ai shi baya gazawa. <laughs> Halin shi ne koyaushe a haka, bai dai canja ba duk da ya auren. Kuɗaɗe koyaushe wasu na a kan kari, wasu na tarar da wasu haka yake mun <laughs> Abin dai sai dai godiya, shi yasa ni afa auro ki ba wai bacin rai zan ji ba, saboda ni wallahi komai zan ce ma ƙara daɗawa da ɗuwa yayi da kika sani. Wallahi. yanzu da abubuwa da yana bani kashi ɗaya yanzu kuma kashi uku yake bani ai ko kin ga sai dai in yi munna da zuwanki to da yake dai shi kin sani shi mutum ne da kin ga komai dai akwai shi a cikin gidan nan amma sai da ya ɗauki kuɗi ya ba ina a'a mai gida yana kiran wallahi sai kin karɓa ya na iya <laughs> amma baki yi haƙuri kake ga kake ji haushi kake ga kaman ya gaya mun kin sa abinka da shakuwa ai ko kaɗan ni ban ja shi to haka ake so shayi za a sha kenan mm. to shi kenan bari in zo in tafi in je in kwanta dama na ce bari in shigo in ganki Allah ya ƙara sauki ba ki kula ki dinga shan magani ba yauwa to sai an jima ko yawa me hakan yake nufi kenan ah, ah. gaskiya ka bani mamaki. Ban taba tunanin haka daga garin ka ba. Ikon Allah. Farida, wannan wani irin sabon al'amari ne gemu aka faɗa. Wannan al'amarin ya ɗaure min kai. Yaya amarya daga tarewa ki kwana ɗaya? Mu fita mu rabu da ke lami lafiya. Ni fa a matsalar ki fa ba wanda ya ce min akwai magana aljanu a ciki. Sai ka ce mai aljanu? In fita lami lafiya in bakke su mun kalau. kuma in zo in ji kin zo min don sabon al'amari kina maganar wai wai wai wai me ne miki to bayan fitata kuma ai ba gemu a kafaɗa ba a cikin ma za ka gani kuma kake maganar aljanu ruhane ne a kaina yanzu abin da kamun ka kyauta kenan yanzu nan inda ka zauna matarka ba ta daɗe da tashi daga gurin ba har tana min maganar wai ita za ta biya min kuɗin magani ya aka ta san ba ni da lafiya subhanallah to ke banda abinki me ya kai kike da muka yi magana da ke a sirri a haka a gunne tintini ban taɓa maganar nan da kowa ba kuma ya za ki bari har ta san baki da lafiya ke dan Allah da annabi ban gane ya za a yi na bari har ta san ni da lafiya oh ina zaune a nan fa ta zo ta same ni idan muka gaya mata ba ya aka ta sani ni ni na gaya mata cewa kina da matsala yanzu dama ka shirya yi min wulakanci ka shirya yi min tijara Farida wani wani har ka gaya wa matarka ta zo tana gaya min magana tana ci min mutunci irin wannan haba farida dan Allah da annabi bai kamata ki min wannan fahimtar ba ta ya zan miki haka ni da na miki alƙawari cewar babu wanda zai sani ni wannan abin mamaki ba bani ta ya wannan labarin zai fito ani daɗin da naji kai ka ce za ka ɗau na amma ka san inda ka dauko ni ai ba a cikin wahala ka dauko ni kuma ka san iyayena ba kasawa suka yi ya hakuri ina zo dan Allah ya hakuri ina zo wani sabon salo ne nake shirin gani? Na ga dai kafin kai aure in ka fita gidan nan sai dare kake dawowa. Yanzu saboda kaya amarya shirya kake dawowa ma da rana. Hmm, maza. Ba wani salo ne ya canja ba. Ah, dalili ne ya sa hakan. ce wata irguntar matsala ce ta sanya na dawo. Kuma ah, idan har komai ta shi kenan insha Allah. za kuma yadda aka saba. To, daga yin auren an fara samun matsala? Matsalar ba wata babban matsala ba ce, kuma zan iya kiranta ba matsala ba amma fa idan kin so, domin kina da alaƙa da abin da ya sanya na da gida a wannan lokacin. Kima kin shigo ciki. Wani abu aka ce maka na ce ko wani abu ne? Tambayar da nake so zan miki sa'adatu. Ki ji tsoron Allah. tun da nake tare da ki kin fi kwa sanin halina ina miki maganar mutane kin san ba na yi kuma daga lokacin da na fara neman auren farida zuwa lokacin da na aure ta da bayan aure na da ita jiya kenan zuwa yau bayan gaisuwa na taɓa gaya miki wani abu dangane da farida to lallai yarinyar nan munafuka ce Sadatu, mu yi maganan nan yadda za mu fahimci juna. Ki gaya min gaskiya. Na dawo na tarar tana min magana cewa kin mata magana akan uzuri na rashin lafiya ko wasu abuwa makamantan wannan eh, ba ta da lafiya wai ni ne na gaya miki cewa ba ta da lafiya har ma dalilin da ya sanya aka jinkirta aure na da ita kenan har sai da ke kika amince sannan aka yi haka sannan ga magana ta biyu Eh, wai irin wai na ɗauki kuɗi na sake baki yanzu dan Allah dan girman Allah da na zo na tadda ke kina ta guje ki eh, a falo bayan rakan da kika yi maka tafi ƙasa in dai ba zubar da kuɗi ne kika gansu kika tsanta ba a ina na baki kuɗi me ke faruwa na taɓa gaya miki ta magana na ce da ke wannan sirri ne da ke tsakanina da ita kuma na gaya miki dan Allah ne na gaya miki haka ita ko da haka za ta zo lallai yarinyar nan manafuka ce yo ita da bata zo ta gaida ni ba na tashi na je ɗakin ta na gaida ita amma ta je ta ce maka ga abin da na ce lallai yarinyar nan so take kawai ta tarwatsa min zaman aure yaushe na yi haka da ita to in ko haka ne ta zauna ɗakin ta in zauna ɗakina kar ta zo ɗakina ni ma ba zan ƙara zuwa ɗakin ta ba ba ni ba ita har abada to kenan biki faɗa ba ko wallahi yarinyar nan munafuka ce ba abin da na faɗa me zan ce kai dai ka bi kowa sanin halina shekaran mu nawa da kai haba shikenan na masala assalamu alaikum to Allah ki hakuri na san kina tsaka da jin haushi na ba ina so sai na nuna miki cewa ni mai gaskiya bane ko kuma abin da kike zargi na da shi ban aikata ba amma mu jira lokaci kuma yana hannun Allah ah, idan lokaci gaskiya za ta bayyana kawai dai abin da na sani shine wanda duk ya rufa asirin wani shi ma Allah zai rufa nasa idan har alkawarin da na yi ban cika shi ba ya zama tona tona asirin wani sirri naki to ni ma Allah ba zai kyale ni haka ba kuma a fitata na yi ƙoƙari inda kika ce kin ji na bayyanar da wannan sirrin da yake tsakanina da ke na je domin na bibi al'amarin a gurin ita zaman zamanki to amma hakan bai samu ba ina gudun kada na tsananta bincike kuma hukuncin ya yi tsauri ah, saboda ita kanta tana cikin yanayin da ya kamata a ji tausayinta a halin yanzu saboda mahaifinta wanda take takama da shi a duniya take jin ba ta da sama da shi yana nan ransa a hannun Allah yana cikin wani hali da shi kadai san halin da yake ciki a yanzu sai Allah da ya halicce shi to kin ga dole ka tausaya mata mahaifinta yana na ransa a hannun Allah to ki hakuri ke ki ji da abin da yake damin ki in taki matsalar kalilanci kuma Allah yadda komai zai wuce ki haƙuri zan fita idan na dawo idan al'amura sun saita da abin da ya kamata a yi sai a yi ki waiwaye ta ba matsala insha Allah ba matsala hmm, ba ma ba zan iya mata magana ba. To na gode. Shikenan. Sai na Kai ki samu lamarin ji? Ba matsala insha Allah. Da na dawo komai zai daidaito. Ki ci gaba da hakuri. Wayyo Alba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya samu babana? Kaman ya? Na ji ka ce yana asibiti wani asibiti yake dan Allah. Asibiti kuma? Inna lillahi. A ina kika ji? Me yanzu na ji kun yana faɗa miki cewa baba na yana asibiti na oh. shiga. Ni na ce ma kike asibiti? Yanzu ka ce ran shi a hannun Allah yana ce mun asibiti ne mai gida don Allah. To ke kina ina kika ji? To alhamdulillah. Ah, yanzu kin gane dalili ko? A na gane. Uban waye ransa ba hannun Allah yake ba. mahaifinki a ransa hannun Allah yake kamar yadda ni ma raina a hannun Allah yake ke ma nake a hannun Allah yake ita ma ran nata a hannun Allah yake kin ga wannan ya tabbatar da cewa laba kike yi kin bata wayanki biki ji daɗin hali ba munafukar Allah hadda ce mu wai ke kika saka ba ai aure na da wurin a a yi hakuri kin ji kunya ni ba haka nake so ai ba ba haka nake so ai ba bukata ta eh, ku zauna lafiya na sai miki mutunci amma kin sa wuka kin babballe shi gaba kin zubarwa da kanki mutunci tsakani da Allah hacca ta mun wai kuɗi kake bata yanzu dai ta zo za ta siya no abin da nake so da yake fahimta yau dai gashi kin gane a yau Allah ya nuna ikonsa ko ina sanane haka domin amsa ta fito kin ga yanzu ga inda zancen yake kin tabbatar da cewa kenan ba ni ne na faɗi wannan abin ba to ya rage naki wannan laban da kike kin ga gashi yanzu da hakan ne ma kin ga da matsala zaki samu kin ga hmm. kin tona kanki da kanki asirin ki ya tono to wannan sirri da kika ji ko ki rike ki zauna lafiya a gidan nan ko kuma ki bayyana shi ke ma ki samu matsala da ni yawwa ina da abin da shi ma ban faɗa ba yawwa saboda haka ita ma sai mata bayani sai ta ji in ya so ku je ku ta barbada barbada kuma kan ku cuta kenan Allah na gode maka da zaki hada ni fada da To kin gani dai an yi gaggawa kika hade rai duk karmar da na fita ita ina ta walwala ina nishadi ana buga min soyayya zo kika rika galla min a rara tsakani da Allah to ya zan yi dole kura ke kuma a yi gaba yawa wannan abin shine laifi da kika min na farko da ban ji daɗin sa ba kuma ban san da shi ba saboda kara zama daga cikin wato ainihin mal'unai wato ma'ana munafikai kenan an fahimce ni to alhamdulillah ala zalika masha Allah na rama wallahi na rama wannan yana daga cikin sirrin ah, abubuwan da suke faruwa a gidan auren mutane kada a rika saurin fushi ko ba haka ba kin ga yanzu ke kalubale gare ki haka kurin kina ranar amarcin ki gashi daga gaya miki wata magana kika dauka kika ara kika yafa kika zo kika fara hadiyar kin ga kenan sai ki shiga wani sahu sai kuma baiwar Allah iyayi an yi kokari a sai miki mutunci ana nuna soyayyar da ake miki da waye da waye da sauransu amma gashi kika zo kika fara da wani sabon salo to labbai da fa'ida wannan kuskure ne kuma yana daga cikin munafunci kuskure ne Ayi yi haƙuri Allah ne halatta a mata nan daga biyu har zuwa guda hudu idan aka yi haƙuri komai zai zo ya wuce idan ita tana da larura ita ma ba za a rasa wata matsala ta da faɗa ba ba wannan nufin lura a gaske ba fa a'a saboda a cikin shirin nake nufi eh kuma haka ba <laughs> eh, gaskiya ne ni lafiya ta kallo to alhamdulillah ila zalika kai kashe mata kasuwa ko <laughs> to da fatan an ji daɗin kasancewa da shi wannan shiri na gidan aure kuma in Allah ya da idan an cika ba da biyu mu a cikin shirye-shiryen mu za ku ga shirye-shiryen da za mu ci gaba da kan ku da ni da waɗannan 'yan mata ko ba haka ba hmm. eh mana <laughs> so da fatan kuma abinda muke so idan mutum ya kalla a amfana da shi a gyaru domin wasu su daina irin halin da suke kada a rika saurin daukan siga sannan ke kuma uwar gida a ja mutunci a kiyaye don gudun abin da zai sa ki samu kaskanci a gurin abokin zaman ki duka wanda ya aure uwar gidansa yana santa idan kika ga an samu matsala to daga ke ne in kika kiyaye babu wanda za a ce a wannan zamanin mutum da girmansa ya aure matar da ba ko ba haka ba to kuma Allah ya halatta kari biyun ma an ka fara da su ba laifi ba ne to idan Allah ya kaddara miki haka daure an san da ciwo to amma ibada ce ina ibada ta taba zuwa da sauki aljannan nan ai ba za a shige ta ba sai an yi aiki ko ba haka ba sai an yi imani sai ya bar saboda haka don Allah mu ci gaba da daurewa ko ya shi dan ya raya mana wani abu mu yi kokari idan ya samu goma mu haƙura da guda uku a bar bakwai wata rana su ma, bi iznillahi kuma zai zo yuci kar a zuwa ya faɗa aiki na na dama, da zarar an ga kuskure a gyaru a tubar wa juna kuma juna hakuri Eh to kin iya ki hakuri. <laughs> <laughs> Ba ba wuce ba. <laughs> Dan saura saura. yanzu da sauran kishinta. So muna fatan dai an nishadantu kuma ga lambar wayar mu nan idan da sako za a iya turo mana kamar yanda na sha ambata a cikin shirye-shiryen mu. Ga san ba mu gudunmawa a cikin wannan shiri ko saka talla ko su abubuwa makamantan wannan. A turo a yi magana da mu kai tsaye. Insha Allah za ku ji ku a cikin shiri na gaba. Ko da na labari gare ku na irin waɗannan matsalolin. Ku bayar mu faɗa domin wasu amfana. da fata Allah subhanahu wataala ya samu amfana inda muka kure Allah ka yafi mana inda kuma muka abin da aka amfana da shi aka samu lada